fata shawaru suka yi shawara wata nasafu suka ce kai ya kamata biyu wa junan mu adalci shine a tanasu a ɗauki ra'ayin kowa a ji me za a yi a tsayar da wani abu tsaka tsakiya wanda wani ba zai ji cewa ba a yi da shi ba fa za a ma ba abu ahalin riwaya Sheikh Muhammad ya ce waɗansu daga cikin marwaita sun riya cewa anna aba umayya ibn mughira aba umayya ibn al-mughira ibn Abdullahi ibn umar ibn makhzum al-makhzumi wa kana yawma izin asanna quraishin kullihim a wannan lokaci ya fi quraishawa shekaru dukkaninsu shine mafi zama dattijan dattijan cikin su ta fuskar yawan shekaru kala yace ij'alu bainakum awwala man yadkhulu min babil masjid yace me kuke rigima a zo a yi qur'a kawai yanzu yadda muka taru a nan mu ce duk wanda ya fara shigowa ta kofar masallaci daga kaza shine zai sanya hajar aso din dan kowace kabila ne ai ba a yi kai ba idan ya so duk wanda ya fara zuwa shi kenan Allah ne ya kaddaro wannan kabilar ce za ta samu wannan falalar fa fa'alu sai suka yadda suka ce eh haka ne kawai sai aka zauna aka zura wa kofa ido a gawa zai fara shigowa fa kana awwala man dakhala rasulullah har fa wanda zai shigo sai manzon Allah falamma ra'awhu yayin da suka ganshi qalu suka ce hadal amin radina bihi hada muhammad dukan suka ce eh ga amintacce mun yadda da shi ai muhammad ne falamma taha ilaihi yayin da annabi ya iso inda suke akhbaruhu al-khabar suka bashi labarin abin da suka shirya kafin ya zo fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sai ce halumma ilayya thawban ku kawo mun wani tufafi shine halumma ku kawo ko ku zo halumma ilaina wa illa lafazin halumma ismu fi'l al ana magana da shi ga mutum ɗaya ko biyu ko jam in mutum ɗaya ne zaka ce halumma in biyu ne ma halumma in jam'i ne ma halumma in maza ne ma halumma in mata ne ma halumma wannan shine mafi shaharar luga wadda qur'ani ya zo da ita qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wadansu malaman luga suka ce halumma in mufrad in mutum biyu ne zaka yi magana halumma da alifu tasniya inda yawa ne halummu an fahimta ku. amma a larabcin qur'ani yace wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina ikhwan ba jam'i bane amma sai suka ce da su halumma ilaina wala yatuna al ba'sa illa qalila fadalla zalika ala annahu salihun lil ifradi wat tasniyati wal jam'i halumma ilayya thawban yace ku kawo mun wani tufafi fa utiya bihi sai aka kawo masa wani zani fa akhadha rukuna fa wada'ahu fihi bi yadihi sai ya dauki dutsen hadal aswad ya sa a cikin wannan tufafin a tsakiyar shi thumma qala sai ce li ta'khud kullu qabilatin bi nahiyatin min as-sawt kowace kabila ta dauki ta riki bangare daya ta kama gefe ɗaya na wannan zani in gane ku sun marfa'u jami'an sannan sai ku daga gaba daya cewa shugaban kabila ya kama nan shugabancin kabila ya kama can shugabancin kabila ya kama can zai ce to a daga gaba ya aka daga ba aka je daidai inda za a sanya hadar aswad hatta idza balagu bihi mawdi'ahu har suka isa da shi daidai wurin sa wa ba'ahu huwa bi yadihi sai manzo Allah ya kare ingiza shi da hannunsa sallallahu alaihi wasallam thumma bana alaihi sannan buniya alaihi sai aka ci gaba da gini a kansa ina fata mun fahimta da akwai hikima cikin wannan hukuncin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan gurin ma wato kamar wani irhasi wani irhasi ne daga cikin irhasat da ke nuna lallai annabi zai zo nan gaba ya shugabanci jama'a kuma in ya zo shugabanci jama'a zai adalci sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba da ya zo kawai sai ce bari in dauka in dora yadda sun yadda da wannan hukuncin amma dangin ginin su za su gaba da alfahari da abin da kafirin su da mummunan su har kila wani kafiri cikin dangin annabi ya alfahari ga wani mummunin da ba cikin dangin annabi ba kan wannan falala ba ba haka ba to sai manzo Allah ya duka ne suka daga duka kowa ya shiga amma da aka zo daidai wajen sai ya karasa shi da hannunsa sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ahum al-hijara annabi ya kasance yana daukan duwatsu tare da su wa kanu yarfa'una uzurahum ala awatikihim sun kasance suna dora farjallansu ala awatikihim a nan kan kafadunsu ma'ana suna yin lage kenan ko me suna yin lage kenan lage ake ce masa ko sai ku zuwa mu yi da ku shi kuma ba da zai ce ba da zai lage ne ake ce masa ko zan gwadodin na irin na idan mutum ya tashi abin nan idan ya daura shi haka ɗaya gefen sai ka sace nan ɗaya kuma ka rataye shi nan sai ka yi sai ka kulle shi ne lage kenan na gida zo shan iska a wannan hausar ta binni ce dai ba amma dai yadda dai muka sani a ƙauye nage kai ina jin a cikin bare bare kai karatun allo shi yasa baka sani kai sun kai sun amma lage ake ce masa to duk sun kasance yarfa'una uzurahum suna daga izar din su kenan ala awatikihim akan kafadun su akan kafadun su ko allan kafada fa fa'ala zalika rasulullah sai manzon Allah shi ma ya haka fa lubi bihi ay taha ala wajhi sai wannan tufafin ya sarkafe shi sai manzon Allah ya fadi wa nudiya sai ya ji ana su cewa ustur auratar rufe tsiraicinka rufe tsiraicinka wato wannan faduwar da ya sai tsiraicin sai bayyana sallallahu alaihi wasallam fama ru'iyat lahu auratun ba da zalik tun daga nan ko ba ƙara ganin tsiraicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya tsare shi falamma balagu hamsata ashara zira'an yayin da suka kai har zira'i ya zanto goma sha biyar sakafuhu sai suka yi masa rufi ala sittati amuda a bisa ga ginshikai guda shida wato filas da ke cikin ɗakin ka'aba guda shida ne a wancan ginin da suka yi sannan kuma tsawon ginin ya kai zira'i nawa zira'i sha biyar wa akhraja wa kana al-bayt yuksa al a wannan lokaci tufafin da ake yi wa ɗakin ka'aba tufafi da shi tufafi ne da ake kira alƙabafi thumma kusiyal burut sannan daga baya aka rinka sa masa alburut dan nau'in ne da tufafi wa awwalu man kasahu dibat farkon wanda ya fara sanya wa ɗakin ka'aba tufafin dibat shine al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi kenan al-malik az-zalim zalimin sarkin nan da aka yi wa akhrajat quraish al-hijra li qillati nafaqatihi shawa a lokacin sai suka fitar da hijira Isma'il ba sahi cikin ɗakin Ka'aba ba saboda mai saboda karancin kuɗin su kuɗi sun kasa mu kayan aiki sun kasa mu wa rafa'u babaha anil ardi kuma ɗakin Ka'aba din sai zanto ba a kasa yake ba sai suka daga kamar block ko hudu sannan suka suka sanya kofa ta yadda sai mutum ya samu takala zai iya hawa kun gane suka daga kofar ne ta yadda ba ta daidai da ƙasa Ni Allah ya da kula kulaha illa man aradu don kar wanda ya zo shiga sai wanda suka ga dama aka so a karrama shi ya zo shiga wa kanu idza aradu Allah ya da kula kulaha ahadun la yuriduna dukulahu tarakuhu hatta bulu galba sun thumma yarmuna in suka san ga wani wanda ba a sai shiga dakin kaba in ya zo a ga yana wajen ba za a ce karka shiga ba za su kyale shi ne har sai ya je daidai kofa kawai sai a ci gaba da jefa shi da duwatsu shi da kanshi balaga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 40 sana ba'athahu Allah bashiran wa nadhira lokacin da manzan Allah ya kai shekaru 40 sai Allah ya turo shi a matsayin bashir mai bushara nadiran ko mai gargadi wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira dan ya zanto mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah dan kuma ya zanto fitila mai haske sallallahu alaihi wa alihi ba'du ma kana jahiliya abinda zamu tsaya kansa yau sashin abin da mutanen jahiliya suke ciki a da na maguzancinsu ko kafircinsu wa nazkuru qabla zalika shay'an min umur al-jahiliya kafin mu zo bayanin an turo annabi ko an yi masa wahayi za mu ambaci wani abu na al'amuran jahiliya wa ma kanat alaihi qabla mab'ath rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da jahiliya take ciki kafin turo manzon Allah qala qatada ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون إمام قتادة يتي أن أنبتا من سوى tsakanin annabi adam da nuh an samu karni daidai guda goma shekara ɗari har goma dubu kenan kulluhum alal huda dukkaninsu suna kan shari'a wa ala shari'atin min suna kan shari'a ta gaskiya sun makhtalafu ba da zalik sannan sai suka yi sabani fa ba'asa nuhan alaihi salam sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam wa kana awwala rasulin ila ahli al-ard awwalan annabi Nuhu shine ya zanto farkon manzo zuwa ga ma'abota kasa qala ibn Abbas fi qawlihi ta'ala kana an-nasu ummatan wahida Abdullahi dan Abbas ya faɗa dangane da fassara fadin Allah ta'ala kana an-nasu ummatan wahida qala alal islam kullihim yace gaba ɗayan su suna kan musulunci shine kana nasu ummatan wahida ai kana nasu kulluhum alal islam mutane gaba ɗaya da kan musulunci wa na awala ma kada bihim shaytan kama kadahum bihi shaytan farkon abin da ya fara yi wa mutane kaidi da shi menene shi huwa ta'zimu salihin girmama salihan bayi girmama waliyai farkon abin da ya fara yi wa mutane illa da shi girmama waliyai وذكر الله ذلك في كتابه في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا waddan ودا ولا سواعا wala yaghusa wa ya'uka wa nasra ubangiji ya ambaci haka cikin littafin sa wajen fadin da kafirai suka yi a lokacin annabi nuhu wa qalu suka ce da junansu sashin su yace da sashi la tazurunna alihatakum kar ku rabu da allolinku wala tazurunna waddan kar ku rabu da wad suna daga cikin sunayen gumakansu wala suwa'a kar ku rabu da suwa'a wala ya gusa wa ya uka wa nasra kar ku rabu da ya uka kar ku rabu da waɗannan sunaye guda biyar dukkanin su kani. ne qala abbas abdullahi dan abbas yace kana haula'i qauman salihin waɗannan mutane guda biyar dawud da suwa'a da ya gus da ya'uq da nasra dukkaninsu mutane ne salihan bayi falamma matu fi shaharin yayin da Allah ya kaddara mutuwar su dukan cikin mutu a wata daya jazza'a alaihim aqaribuhum dangin su sun razana sun firgita fasawwaru suwarahum sai suka yi mutum mutumin su wa fi ghairi hadisihi a wani hadisin da na bara Abdullah dan Abbas ba qala ashabuhum mutanen su ne suka ce law sawwarnahum kana ashwaqa lana ila ibada ina ma a ce za mu yi mutum mutumin su dan haka zai fi zaburar da mu ya sa mu rinka begen yin ibada wato dai waɗannan mutane salihai ne waliyai ne bayan Allah ne managarta da suka mutu don tunawa da su sai mutanen suka ce to ai sai mutum mutumin su dan mu rinka tunawa da su waɗansu suka ce a domin mu rinka begen ibada in mun ga hoton su sai mu tuna masu ibada ne sai mu mu yi ibada kala yace fa kana rajulu ya'ti akahu wa ibn ammihi fa yu'azzimu hatta zahaba zalika al-qarn ya ce mutum yakan kasance ya tafi wurin ɗan babbansa ya je girmama shi har wannan karni ya wuce ma'ana karnin da sun yi wannan mutum mutumi ne kawai dan wannan mutum mutumi ya tuna musu waɗannan bayan Allah ne masu ibada mu ma bu yi bari mu to wannan karni ya wuce sun maja a karnin akar wani karni ya zo na daban fa azzamuhum ashadda min al-awwal suka girmama har sama da na farko sun maja al-qarnu sal wani karni na uku ya zo fa qalu sai suka ce ma azzama awwaluna ha'ula'i illa wa hum yarjuna shafa'atahum indallah ba abin da yasa na farkon mu suka girmama waɗannan sali'an bayan sai dan suna neman ceton su wajen Allah fa abaduhum su kawai sai suka ci gaba da bauta musu falamma ba'atha Allahu ilaihim nuhan wa gharaqa man gharaqa ahbata ahbata al-ma'u al-asnam ardin ila ardin yayin da Allah maɗaukakin sarki ya turo da annabi Nuhu alaihi salam wanda ya dulmiya cikin ruwa ya dulmiya sai Allah ya turo da waɗannan gumaka min ardin ila ardin daga wannan ƙasa zuwa waccan hatta ha ila ardin jidda har aka kawo su daidai garin jidda gabar red sea bahar maliya falamma na babal mau lokacin da ruwa ya dan janye ko yi ƙasa ya tsotse baqiyat al sai waɗannan gumaka suka zanto ga a gabar teku shine ash-shattu an gane ku fasafatin rihu alaiha turab sai wato ainihin iska ta koro musu yashi ko kuma ƙasa hatta wara ta hatta lullube su to daga baya kuma iska ta bushe nan iska ta bushe nan har sai aka gano su farkon wanda zai fara kawo su kuma za mu ji shi nan gaba wanda ya binciko su har aka zo ana bauta musu cikin shawa. wannan magana na cewa Dawud da Suwa'a da ya da uku da dukkanin su. salihan bayi ne hadisi ya tabbata da haka cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas mutane ne salihai da suka mutu mutanen suka ce me mutum mutum dan tuna su daga wannan mutum mutumin ne kuma na farko da wasu suke na biyu sai suka girmama sama da wannan har waɗansu suka ro shaidan ya suranta musu ya kawata musu cewa ai iyayenku sun bautata musu ne sai suka ci gaba da bautata musu to bautar kuma da suka yi musu ina so a nan gurin ko fahimci wannan bayanin da zan yi da kyau fahimtar tauhidi ba abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwa dan ne zai sa ka kare kanka daga fadawa cikin shirka ba wai sun bautata musu ba ne. da matsayin waɗannan salihan bayan suna kashewa suna rayawa ko suna kawo ruwan suma ko suna fitar da tsirrai ko suna aiki da kalmar kun ko alama duk sun yadda ba sa yin wannan a'a sun bautata musu ne ta hanyar ceto da neman tawassuli cewa tun da su salihai ne sun fi mu nagarta muna da bukata wajen Allah mu ko ba nagarta ba gare mu mu roƙe su mana su sai su roƙa mana Allah tunda sun fi mu shiga wajen Allah ina fata kun fahimta mu nemi ceton su gobe kiyama su sai su ce mu ba sai mun shiga wuta ba mu yi musu duk abin da ya kamata don su kuma su nema mana wajen Allah tunda sun fi mu shiga wajen Allah wannan ita ce manufar haka suka ci gaba da yi musu suna bauta musu ba dan itikadin suna kashewa ko suna raya a dan itikadin cewa su sama musu shiga wajen Allah gobe kiyama tunda su ba su laifi su kuma sun su ba su masu laifi aka turo annabi nuhu ya zo ya gwagwarmaya da su dare da rana a ware a sirrance a bayyane a ɗaiɗaiku a cikin jama'a rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim فأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا duk nau'i ba wani zurfin zaman da zurfin makan wanda annabi Nuhu bai amfani da shi wajen kira su amma ba da karshe ga abin da suka ce la tazurunna alihata wala na waddan wala suwa'an wala gusa wa yauka wa nasra suka ce kar ku rabu da allolin kar wanda ya raba ku da su annabi nuhu ya shekara 950 yana yi ba su ji ba akhazahum mu tufan wa hum zalimun aka turo ruwan tufa ne zo ya gaba ɗaya ya kashe su kowa ya huta to a nan wurin kun ga waɗanda suke jin salihan bayi a yau me bambancin su da nan da na yanzu ya fi na da muni na da da ta nesa da ta kusa idan na ce da ta nesa kamar mutanen annabi nuhu da ta kusa kamar abu jahil da su shawar lokacin manzon Allah wanda yanzu suke bin salihan bayi abinda suke na shirka ya fi wancan muni saboda mai waɗanda suke bin su na da sun yadda ba sa kashewa ba sa rayawa amma mai suke musu suna kama kafa da su ne suka ce mana abuduhum illa liyuqarribuna illa zuba. ba mu bauta musu wai dan su kashe ko su raya ko su ba mu ai a kawai aikin da za su yi mana su kusanta mu zuwa ga Allah su sun gama sai Allah ya yi sauran kusantawar mu muke bukata wasila ce kawai ta wasu ne muke da su dan Allah bai mu ci da yau illa li yuqarribuna ila Allah zulfa haka suka ce amma Allah da kansa ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard inda zaka tambaye Abu Jahil da Abu Lahab da an bin al-Harith da dukkan wani kafiri na Makka wa ya halicci sama wa halicci kasa zai ce Allah ne wa ya saukar da ruwa wa ya fitar da tsire zai ce Allah wa ya yi ka zai ce Allah shin gunki na da ikon yi miko muka da ko ruwan nan zai ce baya iyawa dan shi da kanshi zai gunkin amma ya dauka wa gunkin dan gadi wanda zai kula da shi an fahimta ko a ɗaya daga cikinsu wanda daga baya musulunta ya cikin sahabbai da ya ajiye gunkin a cikin yan rumfa ya tafi yara su zo sai kare zo ture shi ya masa fitsari a kai ko yara su yi wasa da shi su cire wannan hannun su jefar da shi ce kai ni na gaji da wannan matsalar dan nan da ya zo ya masa wanka ya gyara shi ya sa turare ya ajiye sai ya dauki takobi ya rataya masa ce duk wanda ya kawo maka farmaki ka dauki takobi ka kare kanka ni kan yau ina da aikin yi da yawa ba zan tsaya gadi ka ji na faɗa ma <laughs> to daga baya ya yi amfani da takobin har yi zo fahimta ya musulunta Ba abin nufi kaga sun yadda waɗannan gowaka ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azabtawa ba amma a yau mutanen mu wanda suke bauta an bayi ca suke su suke kashewa su suke rayawa masu yin kadiriya fada suka da baki yana aiki da kun kun amir da auliya yake tun azal hadarar asma'u abun da ba mai menene da to wannan al'amura kaga ai suna da muni ko da kuma waɗannan hotuna shi ya sa jarabar hoto manzon Allah ya shaddada magana akan hoto don uwa ku nisanci hoto in ba na lalura. ko musamman duk mutumin da yake babba in ma babba a ilimin addini ko babba a shugabanci kamar sarakuna da hakimai ko babba a siyasa hotonsa zai fa zama bala'i ga mutane sai kawai wani ya shirka da wannan hoton naka yanzu yau akwai manyan attajirai a Kano da dan sun gina gida katon falo sai a kawo katon hoton Ilyas Ibrahim Kaula sai a rataya wanda ga zai zama maganin shigo barawo ko dukkan wani hau ko wani bala'i a rumfar kasuwa haka a mota haka a sa hoton Ilyas wani maganin hatsari karshen shirka wadda ko laraban jahiliya ba su irin ta ba muni ne wannan sosai da sosai da ran mu dinnan a Maiduguri ga ana yawo da hoton wani an ce shi ma wali ne wani abul fatah ko wani ne shi ma aka ce wali ne ana cewa duk wanda ya gan shi ma shi dan aljanna ne ko oh. kuma hotonsa an rubuta da hausa da larabci a ciki kuma a nan gurin lokacin da aka yi ta bala'in PRP za a ga jahilai suna yawo da hoton Aminu Kano suna cewa ga maganin mayu a jika baiwa yara su sha duk mun ga wannan da idan mu anan kasa hoton Aminu Kano da daren nan da farar hula a ce ga maganin mayu a cika a sha a baiwa yara to shi sa hoto yake da jaraba duk wanda yake malami idan ya bari ana yawo da hotonsa zai zama fitana ga mutane wata rana ko a kusa ko a nesa sai sa ko da ahlus sunna da suke kafa bai hoton marigayi ga Abubakar Mahmudu Gumi a dakunan su ko dukkan wani malami na sunna kuskure ne kuskure ne ko masu sa hoton gwamnan zamfara to wannan kuskure ne jahilci ne ko hoton Usama bin ladin din sai ya kai mutum zuwa ga shirka baka san lokacin da shaitan zai zo ya lakkana ma ya maka talqinin wata kalma ta kafirci baka faɗa baka sani shi yasa manzo Allah yake cewa za a ce da masu hoto ranar tashin kiyama ahyu ma khalaqtu abin da kuka suranta sai kun busa masa rai yau kun busa masa rai da aka kama da kuke kun ga farkon abin da ya haifar da shirka shine ne hoto sawaru lahu as-suwar da haka ya kamata ake eh ban eh da akan muke magana sun a muke magana hoton eh, ya fi hoton ba hoton da nake mara ko kuma da aka zana da hannu a muke magana baka fahimta ba sai in ya zama larura kamar na fasfod wannan babu yadda zaka eh to wannan waɗansu malamai suna ganin saboda wasila ce ba kafaffe ne a koyaushe da zaran program ya ƙare an daina ganin hoton ba a kafe yake ba kamar yadda za a kafa hoto a ɗaki ya sha bambam ina fata an fahimta saboda haka sai a kiyaye kwarai da gaske abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum sai a kira sallah me gaskiyar cewa abu jahal sunansa abul hakam shi ma abul hakam ba suna bane ba alkuniya ce sunansa shine amr ibn hisham amr shine sunansa ina jin ka maganin rijiya wannan kan ai tun da ne yanzu kan babu ita babu ita ina taba shiga amma ba zan iya haddato maka da abin da yake ciki ba na san da akwai ginshiki guda uku kuma gin ne kamar kowane daki kawai a rufe ba tare da an ajiye kowane irin kaya a ciki ba an tanado wuri na yin nafila idan ka shiga ciki sukan buɗe ne kaɗai ga baki na musamman kamar idan waɗansu shugabannin ƙasashe sun je na duniya akan buɗe su shiga a lokacin in kashi sa'a ka shiga cikin taro ka saje da su sai ku shiga kamar kuma waɗanda suke so a gasar karatun qur'ani ta duniya duk shekarar da suka je ana buɗe musu su shiga shekarar da muka je gasar karatun qur'ani a 1988 na shiga ina cikin wanda suka shiga sannan kuma akwai wata shekara da muka zo ziyara daga jami'a nan ma mun ci sa'a an buɗe mana mun shiga kamar dai su uku ko su wani abu a na manta na'am wa alaikum salam kafa hujja da wannan hadisi cewa annabi na ke bantuwa a bayan gari dan ibada mutum ya kafa hujja a yanzu da shi ba wajen yin halwa ko rahabaniyanci dan manzala da kansa ya ce la rahabaniya ta fil islam a yanzu babu rahabaniyanci irin wannan mutum ya je bayan gari shi kadai da abin da sauran saboda haka kafa hujja da wannan hadisin ba daidai bane a wannan lokacin ba a maganar sallah guda biyar aini ba a maganar kaza wannan yanzu da akwai su ina fata an fahimta san rai ne kafa hujja da wannan hadisin ba daidai bane wa suka ce mutum zai iya amfani da zane idan ya zanto don ya mai da shi wasila min wasa'il iza wato hanyar isar da sako ga ɗalibai ga mai karantarwa yana karantar da kimiyya ko yana karantar da kiwon lafiya zai bukaci lokacin ya yi zanen ko kwarangwallon dan adam ko ya zanen gwiwa don nuna jijiyoyi ko kayan cikin mutum ko wani makamancin haka sun ce amma daga nan gurin ya zanto iyakacin nan kawai wajen wannan aikin shi ma in zai iya yiwa isar da sakon ba tare da an yi hoton ba to shi ya fi amma abin da ba zai iya yiwa ba iya fahimta sa har sai an zana ko kuma zai fi saurin fahimta da wuri to shine malamai suka bada hanzari game da irin wannan cewa za a iya yi shi ku gane hoton da ya fi kowanne hatsari hoto na girmamawa daga shi sai hoto na batsa hoto na girmamawa zai kai zuwa ga yin shirka ne da aka ce ga hoton wani babban shehi sai mutane su rinka masa wata girmamawa ta musamman ko a rinka taba shi ana shafa a jiki ko a nema a masa sujira kuna ganin wani kawo abin dariya ne wallahi mutane abin da suke yabo wannan gobe mutanen da za a je makabarta a samu ciyawar kan kabari ya cinye zai kuma da an yi wani wannan jahilci da rashin sanin Allah ya yi yawa da tare da mutane saboda haka da'awar tauhidi dole ne sai ana yin ta duk wanda yake mafarkin zai da'awa ba tare da tauhidi ba to garama ya ajiye da'awar dan ba ta da wani amfani duk da'awar da babu aqida a cikin ta babu tauhidi wallahi tallahi ba ta da amfani za ka gina mutane ne akan farallai da nafila kuma ba za su karbu ba in babu tauhidi kuma a wani ma ya ji ba alal mukallafi shine ne ta sun imani kai ka ce in kai magana akan wannan ka'idojin imani da da me za a yi rigima da kai sai ka ɗauko sallah ta yadda ba za ku yi rigima ba sai ka yi ta yi ɓata lokaci ne gara ma ka daina da'awa kawai ka shiga wani abin da ban ka samu lada ta hanyar sa amma da'awa dai kan baka da lada ta wannan hanyar an fahimta ku saboda haka dole ne kira zuwa ga aƙida da wayar da kan mutane in ba haka ba shirkar da mutane suke ta yawa wato kwata-kwata mutane ba sa ganin girman ubangiji duk wata fawa ta ubangiji an ba wani wali ko wani salihin bawa sai za a zauna lafiya na'am wannan zadir kuma akan hanyar madina ne zuwa makka idan ka fitar ga makka kafin sun zuwa madina can zadir kuma yake na Wala akwai dai matsala ka ina goyi bayan yan uwa su shiga siyasa amma har kullum yana na akan bakana na taɓa faɗa waɗansu suke ganin kamar ba daidai ba ne siyasa abin da za ta taimaka mana ta kawo mana gyara ko yaya yake idan mun samu mutanen kirki ta yadda in mu samu goma mu ta zama cikin barna amma ita kaɗai ta kawo mana shari'ar musulunci ɗari musu ɗari zai mana wahala da muka faɗa haka gwamnan zamfara ya tabbatar da shari'a sai yake ganin kamar mun warware kanmu ba wani warware kanmu da muka yi kafin shari'a ta samu ɗari musu ɗari sai in komai yana hannun gwamna wanda a yanzu da 'yan sanda da soja duk ba su hannun gwamna suna hannun federal government kuma obasanjo zo sakin wani makirci mai yadda alkalai gaba ɗaya ƙarƙashin federal government daga can albashin suke zuwa kaga wannan wani makirci ne shi ma na yawa shari'a zagon ƙasa ta yadda aka zo aka makale albashin alkalai ta yadda kaga sai a sa su karɓar rashawa kaga batun shari'a ya tashi daga aiki to amma shigar mutanen mu cikin harkokin siyasa yana da muhimmanci zai taimaka taimako mai yawan gaske ko da ba zai kawo addini dari bisa dari ba za a iya cin nasara wajen kashi sittin saba'in tamanin cikin dari aka ko samu nasara kashi saba'in cikin dari ba karamin nasara ba ce wannan dole sai da mutanen gini Su da aka zo irin wannan a yanzu ba mu kai matsayi na fahimtar addinin da zaka ce mutanen mu kar su yi hoto ba nan za su yi gaza matakin fahimtar da kai ba har yanzu da'awa tana zangon farko ne amma ko lokacin za a kai wannan matsayin ka ce dan takara ba sai wannan hoton ba ina ba ta mu fahimta za mu kai wannan mataki na fahimta daga lokacin da muka daina jin a cikin zuciyarmu mu sayan ƙuri'ar mu za a yi yan talakawa mu duk suna nan suna rike da ƙuri'ar su ne dan a saye su a ba su kuɗi a ba a yi musu su yi za su yi za to kaga wannan babu ruwan shi da makomar kansa ko makomar ɗansa da zai haifa yanzu kai a Najeriya kana yau kana sayin gero naira ɗari da wani abu da kake tsammanin ɗan kaɗan shekara biyar nan da shekara goma sha biyar da zai zama mutum nawa zai sai gero kai a Najeriya yanzu ka rasa ruwan sha ka rasa magani a asibiti me kake wa ka tunani nan da shekara goma sha biyar da zai zama mutum ya nemi waɗannan ababen shi ma don yin rayu daidai lokacin da kuma kai ka fara kasawa shi kuma ya taso to amma don saboda rashin lissafi na mutanen mu duk ba sa irin wannan hanya ba sa irin wannan hanya yanzu yan siyasa duk sun sace kuɗi sun rike a hannun su sun aji sun ce kawai mutanen mu dabbobi ne a yadda siyasa ya zo za a fito da kuɗi ne shi kenan sai a yi ta zarci sai a mutu to mutane akwai buƙatar su zama wayayyu sosai da sosai duk wanda ya ba ku kuɗi ku karɓa ku cinye ku gyara gidanku ku yi abin da duk za ku yi amma kar ku jefa masa kuɗi. idan ya baka zai saba za ka karɓa ba za ka fallahu ilaik ka je ka roƙa ka yi zalama shine ba ba mutunci ko baka kyauta ba kuma yadda da mauna ko roƙo ko wani kai kuka wurin wani dan adam ba zai baka abin da zai yanke maka talauci ba amma kawai zai same ka baka karɓa ka ci ka kar ka ce wai zaka kai wani zuhudu na zaka zuhudu gero na tashi me zuhudu daga kuma babu wani zuhudu ka karbi kayanka dama daga cikin dukiyar kasar ne ya sata ya baka amma ka kayar da shi saboda in yi ba haka ji karba zai je ba dan kwaya dan daba ko bukatar da ya fahimta sosai da sosai amma matsalolin da muke ciki wallahi suna daban tsoro kwarai da gaske matsalolin suna daban tsoro me kake so in ce maka ne malam da wasu tambaya bashin ta daga nan zuwa darasi na gaba yana tambaya dangane da ruwaya da ta ce manzon Allah ya fada ran gatsirecin su wannan ruwaya ta inganta na ce masa gaskiya ban bincika ta ba sai dai abini bashin ta zuwa darasi na gaba insha Allah zan binciko ta insha Allah ta'ala ba abin da yake da wahala irin karatun sira fa saboda abubuwa ne kafin ka tace su akwai wahala ka rasa maraje din ma ko ka koma maraje din kan maluma guda ɗaya kafin ka shiro ta sai kai awa uku kan wani abu guda ɗaya awa uku wani lokacin za ka yi kafin ka samu wata ruwaya ɗaya gindin zama ta inganta ko bata inganta ba to amma dai insha Allah zan yi kokari daga nan zuwa darasi na gaba ga binciko wannan kuma kuma ku je ku binciko duk wanda ya binciko wani abu sabo ya zo ya faɗa mana da kuma inda ya binciko ba ba ga labirari ba ana budewa kullum tun daga karfe takwas na safe ko kusa ne goma na safe tun da karfe goma na safe har zuwa lokacin azhar kuma da yamma a sake budewa da la'asar tun daga nan kuma har zuwa goma na dare Tare na dare to kaga ai mutum zai samu da ya zo dan yi karatu inda yana da makamashi Allah shi mana gaban kasa wannan darasi na sha biyu ne ko na sha daya dan na tuna fa akwai darasin da ba darasi ne muka yi balla wannan kusan baya cikin lissafi ko har da shi ne kuka ba to na sha biyu na sha biyu ne yanzu wannan kenan ban da shi ya kuka yi dariya don na ce akwai tasirin da ba to sai mako na gaba duk dai wanda bai sani ba daga yau dai mun koma karatun sira insha Allah sai mako na gaba in Allah kai mu kuma kamar da kuka sani yau cikin dare akwai lacca da za a yi a bagwarwa daga police station na gwagwarwa za ka yi arewa kafin ka kai yan balangu za a ga wurin da za a yi lacca kuma lacca ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske kusan an koma ruwa sosai game da laccocin shari'a dan abin sai an sake zage dan sai kamar ma ba taba fara shari'a ba tukuna tsakani da Allah Allah shi taimaka mana assalamu alaikum السميع العليم من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammacin lahadi biyar ga watan muharram shekara ta biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na bakwai na yau takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu muktasar sira wanda kuma shine darasi na goma sha uku idan ba a manta ba a baya mun tsaya ne a matashiya ta karshe abu ma kana alaihi ahlul jahiliya wani sashi na abin da mutanen jahiliya suke kai a baya da na bautar gumaka musamman shahararrun gumakan nan da suka yi fice tun lokacin annabi nuhu alaihi salam wato ainihin wad da suwa'a da yabusa da uka da nasra yau kuma za mu tashi matashiyar bin lihai awwalu man gayyara dina ibrahim amr bin lihai awwalu man gayyara dina ibrahim wato shi wannan mutum mai suna amr bin lihai shine farkon wanda ya canja addinin annabi ibrahim alaihi salam ma'ana tun daga lokacin da annabi ibrahim ya kawo ɗansa isma'il ya zaunar da shi ya tashi a cikin maka har ya zuwa lokacin da ya zo ya gina ɗakin ka'aba kuma ubangiji ya umarce shi da yin shela da faɗinsa cewa wa'azin azzin fil nas bil hajj ya kari rijalan wa ala kulli dhamir atina min kulli fajjin amik yashhadu manafi'a lahum mutane suka ansa masa wannan kururuwa suka zo suka yi aikin haji tun daga lokacin maka ta gaji tauhidi daga wajen annabi ibrahim kuma haka tauhidi ya ci gaba da wanzuwa a makka a duk tsawon tarihinta shirka ba ta fara zuwa makka ba sai sakamakon wannan bawan Allah mai suna amru bin lihai ko kuma amru bin amir wanda yake alkuza'i dan kabilar banu khuza'a ne shine farkon wanda ya fara kawo mutane bautar gumaka ina fatan kun bayyana wa kana amru bin lihai sayyidu khuza'a kahinan wato shi amru bin lihai shugaba ne na kabilar kuzaa kuma boka ne ya shahara da bokanci wa kana lahu ra'iyyun min al-jinn yana da wani abokin mu'amala cikin aljanu idan an ce ar-ra'iyyu min al-jinn shine wanda yake bayyana ga bokansa ko malamin dubansa a duk lokacin da ya kira shi dan ya fada masa wata bukata da zai taimaka masa akai wato shi bokan ya faɗa wa aljanin aljanin kuma ya zartar irin wannan shi da ake kira ar-ra'iyyu an gane ko allazi yura fa yuhab wanda za a ganshi a kaunace shi a gaba da mu'amala da shi walahu ra'iyyun min al-jinn fa atahu sai aljanin yazo wajen amru bin al-hayy fa qal yace da shi ajjil as-sayra wa dha'na min tihama igaggawa ka tashi igaggawa ka yi tafiya as-sayr tafiya wa dha'an yin balaguro min tihama daga tihama tihama yankin kasa da yake gangare wato dukkan yanki na kasa da yake gangare musamman wanda yake makwabtaka da bahar maliya red sea shine ake kira tihama can kan tudu wajen sirriya nan kuma ana kiransu da suna najid tihama wuri mai gangare najid kuma kan tudu ke. ajjil sayra wa dha'na min tihama bis sa'di was salama i'ti judda tajid asnaman mu'adda fa awridha tihama wala tahab wad'u al-araba ila ibadatiha tujab wato daga jin wannan magana ce ta bokaye maganar bokaye sun saba da yin saja'i saja'i shine kai kawo jumla guda hudu ko biyar harafin karshe yana wato duka kowace jumla tana karewa da harafi iri daya a karshe kun gane ko ko jumla biyu ko uku mafi karanci biyu ta iya kaiwa uku ta iya kaiwa sama da haka ku ji zancen ajil sayra wa zana min tihama kaga ya kare da mimun da tawuna karshe ko bi sa'ali wa salama bimun da tawun a karfe iti judda dalun da kuma ta a karfe ta tajid asnaman mu'adda dalun da tawun a karfe ko fa a awridaha tihamata mata wa la tahab sai kuma yace wad'ul araba ila ibada ibadatiha tujab tahab tujab ina ba da gumma inda wannan shine sajai a cikin ilimin balaga to galibi bokaye da haka suke maganganun su to sai zanto maganar su ta sha banda yarukan sauran mutane waɗansu maganganu dai waɗanda za a yi ma barazana da su a tsaro su rinka karewa da harafi iri ɗaya ka dai abin ba dama ne wato kai ma tun daga magana ma ka sallama to anashin saja'i a cikin ilimin balaga yana daga cikin balagar zance yin sa amma duk malamin balaga sun yadda ka yi takallufin sa kakalan kakalansa in zai zo bisa ga dace ɗaya biyu to ya zama abin yabo ko da cikin zance amma in kine zaka kakalo shi sai yi ta tunanin kalmomin dan in jara su rinka tafiya tare kamar yadda waɗansu masu hudubobin juma'a suke yi to wannan sai zanto mazmum ya zama abin zargi dan zance ne irin na boka bai kamata kamar yadda shi kuma wajen wa'azi ba an fahimta ko duk zance da zaka kera sai ya zanto haka ya fado afwan wato ba tare da ka yi kakala ba to wannan yafi ka tafi akan salikar ka da ɗabi'ar ka da Allah ya rike ka to ya fi burgewa sama da zancen da duk wanda ya ji ya san ka kakalo ne dole sai ka kulla alaka tsakanin kalma kaza da kalma kaza wannan sai zanto abin zargi to me yake nufi da wannan zance yace ajjalus sayra wa dhana min tihama tashi ka gaggauta tafiya ka gaggauta balaguro daga tihama bis sa'di was salama ka yi tafiyar ka bis sa'di cikin albarka ko cikin alkhairi wassalama da aminci iti judda je garin judda da ke gabar teku tajid asnaman mu'adda zaka samu waɗansu gumaka shiryayyu an riga an kimtsa su dama an riga an kammala sassaka su fa awridha tihamata wala tahab dauko su ka kawo kasar tihama kar ka ji tsoro kar ka razana wad'ul araba ila ibada tujab ka kira laraba ta su ci gaba da wata musu za a ansa maka ina ba da mun da kusa a darasin da ya wuce mun ce waɗannan gumaka da aka sassaka lokacin da aka yi ruwan na aka ragargaza mutanen annabi nuhu alaihi salam masu tarihi suka ce sai ruwa ya jawo waɗannan bayan ruwan ya tsotse wanda ya ragowa ba zai bito kuna da koramu na duniya ba to sai ya kasance sun biyo teku sun biyo teku sun so gafar jidda to shine wannan aljanin tunda aljani na da ikon ya je wuri mai nisa ya dawo yanzu yanzu ne baka labari yanzu ana zaune a nan sai aljani ya je sakwato ko mai duguri ya dawo ya baka labarin wani abu to sai dai gano sai zo ke fadawa amr min al-hayy cewa ga kuma katan ko kuma ga waɗansu kuma katan da zaka samu kamar min indillahi dan asnaman mu'adda an kimsa ba kai ne zaka yi ba kawo wa mutane dan ya kasance sun ci gaba da bauta musu kun bayyana da kyau fata judda sai je garin judda fastasara ya binciko waɗannan gumaka wato a gabar teku ya shi ya lallabe su sun mahamalaha hatta auradaha tihama ya ɗauko su har ya kawo su kasar tihama ya iza mutane cewa su zo su gaba da bauta musu wa habar alhajj ya zo ya halarci taron aikin hajji da larabawa ke zuwa tun jahiliyyar fada al'araba ila ibadatiha ya kirayi larabawa cewa su zo su ci gaba da bauta waɗannan gumaka fa ajabahu awf bin azra sai awf ibn azra ko ibn azra ya ansa masa fa dafa ilaihi waddan sai ya ansa kiransa sai ya bashi gunkin wadda fa amalahu shi kuma sai ya ɗauke shi fakana biwadi alqura dawmatil jandal shi wannan mutum mai suna Awf ibn Uzra inda yake mazaunarsa garin da yake da zama ko kauyen su ko karkarar su a can wadil qura wani wuri da ake kira dawmatul jandal wa samma ibnahu da ya haifi da sai ya sa masa suna abdawat dan yadda da wannan gunki fa huwa man samma bihi shine farkon wanda ya fara rasa suna abdawat falam yazal banuhu yuzzinunahu hatta ja al-islam ƴaƴansa ba su gushe ba suna kula da wannan gunki da bashi kariya har zuwa lokacin da musulunci ya zo fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Khalid ibn al-Walid li hadamihi fa halat bainahu wa bain banu Azra wa bainahu banu fa qatalahum fa qatalahum thumma hadamahu lokacin da musulunci ya zo sai manzon Allah ya tura Khalid wato bayan an yi hijira zuwa madina kenan dan ya je ya rushe wannan gunki fa halar bainahu wa bainahu banu uzra sai kabilan banu uzra suka tsare hanya da su da banu amir cewa Khalid bai isa je inda gunkin da yake wa ballata ya rusa fa qatalahum Khalid bin al-Walid ko ya yake su fa qatalahum sarki shi nasara akan su ya karkace su thumma hadamahu sannan je rushe wannan gunki wa ja'alahu juzazan ya karere da ja'alahu juzazan ina ba da fahimta wa ajabat amr bin lihay nizar waɗanda kuma suka ansawa amr bin bisa ga bautar gumaka yan kabilar mudar ibn nizar fa dafa ila rajulin min huzayl suwa'a wato shi amr bin kuma sai ya dauki gunkin suwa'a sai ya bayar da shi ga kabilar banu huzayl fa kana bi ardin yuqalu laha wuhas aka je aka ajiye shi a wani gari ko wani ƙauye da ake kiran shi da suna wuhas haka nan malam ya rubuta amma da na koma cikin littafin mu'jamul buldan sai aka ce sunan garin wahab al wahab bil wa wal ha wat ta qaryatun bi ta'if ala thalathati anyal min waj wani gari ne kusa da ta'if tsakanin garin da waj wato mil uku ne kadai a nan nake so in ce da ku idan kana cikin karatun littafi musamman littafi wanda yake mutaqaddim tun na da karni na farko ko karni na biyu ko uku ko na hudu har zuwa karni na kaza za ka iya zuwa ka ga wata kalma sunan gari ne ka rasa yadda za ka yi kafurta ta ko kuma kafurta ta daidai amma baka san inda gari yake ba a duniya to malaman musulunci suna da rubutu akan wannan akwai littafin mu'jamul buldan na yaqutul hamawi shi amfanin sa ya fassara ma duk inda ka ambata yanzu idan ka ce kana so ka san makka a ina take geographically kawai zaka je ka bi littafin nashi ne sai ka je garurukan da ya bude su da ma ba da haka kai ta tafiya har zaka zo kan makka sai ya maka bayanin makka gari ne dake daidai wuri kaza ga tarihin sa daga wuri kaza zuwa wuri kaza kin baka je wani balaraban kawai ba a da cikin jahiliya ya rera waka ya ce kaza sai ya kawo ya kawo ya kamar yanzu nan dawmatul jandal kana so ka sani yaya kake a geography sai ka je ka bude shi kawai sai ya fassara maka kana so ka san najran kana so ka san hajar kana so ka san kaza duk garurukan nan ba wai laraba kaɗai ba hatta waɗanda suke cikin irin garin eh, eh, garin sai imamul bukhari bukhara misali irin su naisabur irin su tabaranistan irin su kailan irin su jailan ina fata an fahimta duk sai fassara maka ga inda suke a geografiyanta a cikin duniya daidai wuri kaza tsakanin su gari kaza zuwa wuri kaza mulka kaza ne mutum musulunci ba abin da suka kai sai dai kawai da mutum ya zama ba gidaje yana karatu kenan da karatu wanda yake irin na gida babu ci gaba alari ismail ko kusa daga nan gurin kuma ya kammala karatu kaga alimta sai an wazabat anka ashiya ka san wani abu tabbas ba za a ce maka baka san kome ba to amma al'amura da yawa sun kwace maka kuma baka san da haka shi ne ya ce wahal amma can an ce wahal min batni nakhla kusa da batni nakhla ne nakhla kuma duk dai kan hanyar ta'if din ne daga madina zuwa daga makka zuwa ta'if annan masar da ta'if annan waɗannan wuraren suke nakla ne inda manzon Allah ya daina karatu a cikin sallar asbahi lokacin da aljanu suka zo suka saurari karatu sai sarafna ilayka nafara min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ya abuduhu man yalihi min mudar waɗanda suke bauta gunkin suwa su ne waɗanda suke da kusa da wannan gari cikin kabilan mudar wa fi zalika qila a cikin wannan ne ma aka ce a wani baitin waka tarahum hawla qiblatihim ukufan كما عكفت خزيل على سوائي تراهم حول قبلتهم عقوفا ذاك غنسو سلزنت القبلة سباتا برنت وزن إبادة كما عكفت خزيل على سوائي kamar yadda kabilar Huzayl suka nazanci gunkin suwa wajen bauta wa ajabatu muzahid haka kabilar muzahid kabila ta cikin kabilun larabawa ita ma ta yi biyayya ga amr lihay fadafa ila nu'aym ibn amr ibn umar al-muradi sai ya ɗauki gunkin yaqul ya ba mutumin nan mai suna nu'aym ibn umar al-muradi wa kana bi ukuma bil yaman wato shi nu'aym yana zaune a wani gari da ake kira ukuma zaka yawa alhamza din nan bamma kafin kuma kai masa dauri ukuma hake a ce yake a cikin mu'jamul buldan bil yaman can ne kusa da yaman ko a kasar yaman ta abuduhu muzhid wa man walaha wadanda suke bauta gunkin yago ne kabilar mulhid larabawan yaman ne da kuma waɗanda suke makwabtaka da su wa ajabatu hamadan kabilar hamadan kuma su ma suka ansa masa fa dafa ilaihim ya'uk su kuma sai ba su gunkin ya'uk kai lalle wannan mutum yayi shirme da yawa a duniya kai kuma aikin garaba kuma kan kowace kabila ka kamata nata fa dafa ilaihim ya'uk ya ba su gunkin ya'uk فكان بكرية يقال لها يا laha ya ya rubuta nan gurin khiwan haka ya rubuta amma yadda kalmar take khaywan ala wazni fa'al an gane ko a garin da ake kira khaywan ta abuduhu hamadan wa man walaha hamadan suma larabawa a da su da wanda suke makwabtaka da su sune suka ci gaba da bautar wannan gunki da ake kira wanda ake kira yauk a garin kaiwan. wa himyar kabilan banu himyar su ma sun ansa kiran amr bin al-hayy fa dafa ilaihim nasra su kuma sai ba su gunkin nasra fa kana bi mawdi'in bi saba an ajiye shi a wani gari a wani wuri a garin saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya ta'buduhu himyar kabilar himyar sai yake bauta masa wa malaha da wanda suke makautaka da su falam tasal hadhihi al-asnamu tu'badu wannan gumaka gaba ɗaya ba su gushe ba ana ta bauta musu hatta ba'atha Allah rasulahu sallallahu alaihi wa sallam fakatara har yanzu a lokacin da Allah ya tullo da manzon Allah tsara da manzon Allah tabbata da rashi shine ya rusa waɗannan gumaka ya rusa su rusawa biyu mafi muhimmanci sannan mai mahimmanci rusawa iri biyu rusawa ta farko da ke ita ce mafi muhimmanci shine rusa abin daga cikin zukatan mutane ta hanyar cire dattin shirka a cikin shirka a sanya haske na mai na tauhidi da ikhlasi sannan kuma rusa ta bi shine abu goma kan kare da domin idan baka rushe abu a cikin zuciyar mutum ko ka rushe shi a fili sai saki gina ba ina ba ta amfani fahimta yana da tasiri kwarai rushe gunki inda an samu dama da inda wani mutum mutum yake a kai shi kasa a rusa shi don alama ce daga cikin alamomin maguzanci da bautar wani wanda ba Allah ba subhanahu ta'ala a to amma rusa abin a cikin zuciya ta hanyar hujjoji na qur'ani da hadisi shine abu wanda yake mutum ina ba da mun bayyana fahimta وفي an عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam ya ذو cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi ce manzon Allah ya ce ra'aytu amr ibn amir al-khuzai kaga ya ce amr ibn amir anan a wani hadisin kuma yace amru bin luhayd amru bin luhayd ra'aytu ra'aytu amr ibn amir al-khuzai naga amr ibn amir al-khuzai yajurru qasbahu yana jan karan hancin sa tindari cikin wuta ba qasbahu ba qasbahu fa kana awwala man sayyaba as-sawa'ib shine farkon wanda ya fara tamfa dabbobin da ake kira as-sawa'ib as-sawa'ib jam'i na sa'iba ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin allazina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la yaqilun tasyib as-sawa'ib haramta cinta ko haramta tatsan nonanta ko haramta dora mata gaskiya wato shine farkon wanda ya fara tamfa gumaka bayan shine ya fara kawo bautar gunki kuma shi ya fara tamfa mai dabbobi cewa kada a ci dabba kaza an gane ku kar a ci bahira kar a ci sa'iba kar a ci wasila kar a ci hamsu kan an gane ku wannan hadisi yana cikin bukhari wa fi lafzin a wani lafazi daban wa ghayyara dinan ibrahim shine ya canja addinin annabi ibrahim wa fi lafzin annabi ishaq a wani lafazin daban daga ibnu ishaq sahibu siyar yace fa kana awwala man ghayyara dinan ibrahim wa nasaba al-awsan shine farkon wanda ya canja addinin annabi ibrahim kuma ya zo ya kakkafa gumaka mutane na bauta musu ina fata mun fahimta kaga wannan ai ba karamar hasara ya duniya ba musamman in mun lura da hadisi manzo sa yake cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيء mutumin da ya kiran mutane zuwa ga wata zuwa ga wata gaskiya zuwa wata sunna yana da adadin ladan mutanen da suka ansa kiransa ba tare da an tauye musu kaɗan daga cikin ladansu ba shi za a ba shi ladan shi in yayi kira kuma a ba su ladan su in sun yi aiki da abin kuma a ba shi adadin yawan da ya kai mutanen da suka ansa masa na falalan ya kira su to haka idan mutum ya kira zuwa ga bid'a ya kira zuwa ga shirka ya kira zuwa ga barna ya asasa wata barna mutane suka gani suka yi koyi da shi yana da zunubin yayi barnar yana da zunubin adadin mutanen da suka yi masa da'a wajen wannan barna da Allah ya tsare shi yasa manzo Allah ke cewa madalla da bawa da ya zanto mabudi na alkhairi makullin sharri amma tar da bawan da zai zanto mabudin sharri amma kuma ya kulle alkhairi wa kana ahlul jahiliyyati ala zalika a mutanen jahiliya sun kasance akan wannan ɗabi'a ta bautar waɗannan gumaka fihim baqaya min dini ibrahim a cikin su akwai ragowar da suke kan addinin annabi ibrahim ko kuma wani sashi na ibadoji na addinin annabi ibrahim mislu ta'zimil bayt kamar girmama dakin ka'aba wa tawafu bi da yin tawafi ga wannan daki wal hajj da aikin haji wal umra da umra wal wuqufu bi arafa da tsayuwa da ake a arfa wa muzdalifa da kwana a muzdalifa wa ihdabul budun da yankara kuma a kyautar da ayi hadaya da naman wal budun da annaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair wa nizaru ta taqulu fi ihlaliha kabilar nizar sun kasance suna faɗa in sun zo yin talbiya suka ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka labbaik allahumma labbaik an sawarka ya allah muna an baka da abokin tarayya illa sharikan huwa laka sai wani abokin tarayya da dama naka ne tamlikuhu huwa ma malaka kai kake mallaka sa da abin da ya mallaka fa anzalallahu sai Allah ya saukar da daraballahu lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum saboda wannan zance nasu sai Allah ya saukar da wannan aya dake cikin suratul rum wa daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku wani misali daga kawunan ku ku lura ku gane halakum mimma malakat aymanukum min shuraka shin a cikin bayin ku da daman ku ya mallaka kuna da waɗanda suka yi tarayya da ku fi ma razaqnakum cikin abin da muka arzuta ku da shi na 'ya'ya da mata da gidaje fa antum fihi sawa sai ku zanto ku da su daidai wa daida yanzu a cikin ku akwai wanda zai je kasuwa ya sayo bawa sai ya zo bawan ya yi tarayya da shi dangane da matansa yayi tarayya da shi dangane da ya yi tarayya da shi dangane da gidansa da hannun jarinsa da kudadansa da ababen hawansa a ce shi da fa fihi sawa ku da bayin ku zama daidai waje da fihi cikin wannan abin da muka rasa ku da shi za ku yi tafi haka to bawa fa wanda ka sayo a kasuwa kenan shari'a ce ta sa masa suna bawa amma ba kai ka halicce shi ba baka san ma ranar da aka haife shi ko baka san ranar mutuwarsa ba amma baka yi bai tarayya da kai cikin mulkin ka to dan me ka sanya wa Allah wani cikin waliyyai ko zalihai ko mala'ika ko annabi ko wani aljani wanda zai tarayya da cikin mulkin sa kai baka san ai tarayya da ke cikin mulkin ka amma ka san yawa Allah wanda zai mai ya tarayya da cikin mulkin sa shi ne kamar abin da muke faɗa kwanaki sai wani kawai ya bunƙasa ya ce ya zama Allah haka kawai dan rashin sanin waye Allah wannan ba rashin sanin waye Allah ba kenan to inda zaka je gidansa ka yi sallama ka kwankwasa matan su leko wane ne ka ce ni ne wane sai ya fahimci ai na zama shi ne na rikide na zama shi mai gidan zai yadda matan za su yadda to amma ya zo ya yi zama Allah dan ƙaryar ya kuma aka yadda shi in ka ce ka zama shi ba zai yadda ba to wanne ne aka fi tsammanin yi wasa a birnin hankali ni in zama shi a matsayin sa na dan adam ko shi ya zama Allah wanne zai fi saukin faruwa dan adam ya zama dan adam shi zai fi saukin faruwa inda zai yi to amma wannan kansa ba wani hankali da zai yadda da wannan to dan me ya yadda shi ya zama Allah ko aka yarda masa ko aka yi imani da shi bisa ga haka kawai a ce ga wani mutum yana aiki da kun faifun wai kashin kaza da an ka dafe ya tara kasinta dan sharafi ta tashi saboda shi ta dafe gare shi madan farar masa kada yake sai babu ko a ina wali yake bai kamata ba wai kaza ce aka cinye nama aka kashin kuma aka farfasa shi ta aka gaggasa aka tattauna aka zuba ta aka tara kashin sai zo ya dan dake ta haka kawai sai furr ta tashi haka saboda shi waliyin Allah ne ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم shin kuna da waɗanda suke tarayya da ku min shuraka'a ababan tarayya mimma malakat aymanukum cikin ababan da kuka mallaka na bayi fi ma razaqnakum sai tarayya da ku cikin abin da muka baku na arziki fa antum fihi sawa sai ku zanto ku da su daidai wa daida takhafunahum za ku rinka jin tsoron su ka khifatikum anfusakum kamar yadda kuke ji wa kawunan ku tsoron wani abu ma'ana za ku ji tsoron hana tsayin tasarrufi cikin dukiyar kamar yadda ku ba za ku iya hana kanku tasarrufi cikin dukiyar ba kina akwai wannan babu kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun Allah ce kamar haka ne muke lallabe ayoyi ga mutanen da suke da hankali suke da tunani suke da basira duk wanda aka gani da hankali ba ya tunani dai inda akwai cikakken hankali mutum ba zai shirka ba ke yasa kafir Allah ce wa ma qadaru Allah haka kadari ba su girmama Allah hakikanin girman sa ba inda sun san girman sa da ba za su sa masa kishiya ba ba zai yi sa masa kishiya ba wannan magana cewa wannan abin da kabilar Nizar suka yi na faɗin talbiya a irin wannan yanayi shi da sanadiyar sauka wannan aya wannan hadisi al-Imam Tabarani ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Ibn Kasir ya kawo cikin tafsirinsa to a takaice kun ji tarihin shigowar gumaka a cikin kasar Larabawa wane ne farkon wanda ya fara kawo su Amr bin Lihai ko Amr bin Amir al-Khuzai shine farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka kuma shine farkon wanda ya fara tamfa dabba a ban kasa a yau duk wanda ya tamfa wata dabba ya ce ba zai ci namanta ba ma'ana amru yana da wani kaso na zunubi a cikin wannan dai ne farkon wanda ya fara yin wannan sanamu mana daga nan sai gunkin da ake kira mana a fara'aitum lata wal uzza wa manata thalithata al gunkin mana menene tarihin wa min aqdami asnamihim mana yana daga mafi dadewar gumakan larabawa gunkin gunkin mana wa kana mansuban ala sahil al bahr an kafa shi ne a gabar teku min nahiyatil mushallal kusa da wurin da ake kira al bi qudais a ƙauyen qudais an gane ko baina makka wal madina tsakanin makka ne da madina amma ya fi kusa da gabar tekun bahmaliya wa kanat al-arabu tu'azzimuhu qatibatan gaba ɗayan larabawa ba wata kabila da ba ta girmama gunkin mana walam yakun ahadun ashadda ta'ziman lahu min al-aws wal khazraj amma ba wanda ya fi tsananin girmama wannan gunki sama da kabilar aus da khazraj kabilun nan larabawa guda biyu da ke madina wa bi sababi zalika anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min sha'irillah a sanadiyar haka ne Allah ya saukar da wannan aya ta inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw itamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الآية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح من ذا الله يا أيك علي بن أبي طالب أشكر دعك فتح مكة يجي روشي وانا gunki na mana to amma cewa saboda wannan gunki na mana aka saukar da inna safa wal marwata min sha'irillah bai fito sarari ba domin abin da ya fi shahara a cikin littattafan tafsiri cewa an saukar da wannan aya ne dangane da abin da ya shafi kan nan guda biyu isaf da na'ila ambatan su zai zo nan gaba an gane su shine abin da ya fi shahara wanda riwaya ta nuna sanamun la daga nan sai lafazin saman eh, gunkin allatu to shi manat din suka ce asalinsa daga almannan ne almannan suna ne daga cikin sunayen Allah ya tabbata cikin hadisi ne a sai su larabawa suka tsagi sunan almanatu idan ya zanto almannan muzakkar ne suka almanatu ya zanto mu'annas saboda su yana daga cikin shirmansu a lokacin jahiliya din ba wato sanya wa gumaka sunan mata to ko namiji ne gunki kan ai dama mai rauni ne ballantana kuma gunkin kuma ita zanto ta matar gunki wanda da a duniyar masu hankali sun yi da tsakanin ɗa namiji da 'ya mace wanne ya fi ƙarfi namiji to kaga su gunkin ma bayan kasancewar sa bil adama ne kuma sai zanto mace shi yasa aka ce duk cikin wanda suka yi da'awar annabta wajen mutum talatin wanda manzo Allah ce za su yi shahara banda su ma akwai da yawa amma dai wanda suka yi da'awar annabta ba wanda mabiyansa suka zama wawaye irin mabiya saja'a da ita ja duk sauran annabawan maza ne da suka yi da'awar annabta ita kadai ce mace sai ita ma annabiya ce shi dai wani daga cikin mabiyanta yake wa yake wa kansu zambo da cikin ciki ta nabi atuna qunsa nasifu biha wa asbahat anbiya'ullahi dhikrana yace kenan mu kan annabin mu wata mace ce mun zo mun zagaye ta muna mata fadanci amma sauran jama'ar duniya gaba ɗaya annabawan su maza ne ma'ana su manat nan sai suka yi ta anisi kenan haka waɗansu malamai suka ce daga nan sai sanamun lat lafazin allat sun mattakazu latin fi sa'ib a garin sa'ib kuma suka riki gunkin da ake kira allatin qila an ce inna asla zalika rajulun kana yaluttu sawika lil hajj wato asalin allatu suna ne aka tsaga daga latta yaluttu akwai wani mutum a lokacin jahiliya kana ya luttu sawiqal hajj ya kasance yana hada farau farau ga mahajjanta idan sun zo yara ɗakin haji sai ya farau farau sai ya basu domin a sawiq din shine gari na alkama ko gari na fulawa idan ka sa a cikin ruwa ba farau farau nan ko kunun zaki ko farau farau dai da ka fassara shi dai shine fassara da za ta fi dacewa a kasar Hausa abin sha ne da za a zo a sa sukari da garin fulawa da ruwa don saboda idan baki sun zo ɗakin Allah ya rika basu in an zo ziyara tun lokacin jahiliya to wannan mutum sai zanto abin girmamawa a wurin larabawa to da ya mutu sai suka yi mutum mutuminsa sai suke bauta mutum mutum dan shi ana daukar shi cewa waliyin larabawa ne wani wani wali ne dan mutumin da ya dauki nauyin tiyar da mutane wannan ba karamin mutum bane to sai aka sa masa allatu daga latta ya lutu ay khalafa yakhlitu yakhlitu sawiqa bil ma' fa a ala al-hujjaj wato yana hada garin fulawa da ruwa ko garin alkama da ruwa ya sanya sukari sai ya baiwa mahajjanta don girmama su to shine da suka yi gunkin suke bauta masa fa mata sai ya mutu ba aka fi ala kabarihi kawai sai mutane suka lazanci kabarinsa wa kanat sakaratun murabba'a kabarin nasa kuma da aka yi wani falalan dutse ne aka yake a kusa da kabarin murabba'a wanda yake zagayayye wato mai kusurwa guda hudu shine murabba'a wa kana sadanatuha saqif waɗanda suke tsaron wannan gunkin suka mayar da shi nasu sune kabilan saki wa kanu kad banau alaiha baitan har ma sun gina wato ainihin daki a wurin fa kana jami'ul arabi azimunaha mutane duk laraba kai suna gina wannan gunki wa kanat al arabu tusamma zaidul lat wa taymul lat larabawa sukan tusammi zaidul lat wa taymul lat sukan sa mutum suna zaidul lat ko taymul lat wa hiya fi mawdi'in fi mawdi'i manarati masjid ta'if inda wannan gunki yake yanzu shine inda babban masallaci na garin ta'if yake inda gunki yake a da shine inda masallacin garin ta'if yake a yau an gane ku falamma aslama taqib yayin da taqib suka musulunta a shekara ta takwas bayan hijira ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mughira tabin shu'ba sai manzon Allah ya tura al-mughira ibn shu'ba fa ma ya yaje rushe wannan gunkin wa harzaqaha bin nar kuma ya kone shi da wuta shikenan kowa ya huta kaga idan an rushe abu a zuci kuma sai a rushe shi a sarari kun ji tarihin gunkin Allah sanamul uzza sai gunkin al-uzza sun mattakar uzza daga cikin wautar larabawa a jahiliya sun riki gunki mai suna uzza wa hiya ahdath min Allah gunkin al-uzza ya fi zama ya fi zama sabo in an kwatanta shi da gunkin lat wa kanat biwadi nakhla yana wurin da ake kira wadi nakhla fauka zati irq can sama kadan da wurin da ake kira zati irq inda mikati da na mutanen iraki a yau wa banau alaiha baitan suka gina wato daki a wannan inda wannan gunkin uzzat wa kanu yasma'una minha as-sawt sukan ji wani sauti na fitowa daga cikin dakin wa kanar quraish tu azimuha quraishawa sun kasance suna girmama gunkin al-uzza falamma fataha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam makka yayin da manzon Allah ya bude makka ba'asa Khalid ibn al-Walid ya aika da Khalid ibn al-Walid fa ataha yaje inda wannan gunkin ki fa abadaha ya kakkarya ta shine abadaha wa kanat ala salati samurat an kafa itace na magarya guda uku ko kuma bagaruwa guda uku magarya dai guda uku an daura gunkin akai ya kare da yasu falamma abada salsa da ya rushe wannan eh, ta farko ya rushe ta biyu da ya zo kanta uku falamma abada salsa yayin da ya rushe ta uku fa idza huwa bi habashiyatin nas shatun sha'ara wato yadda gunkin yake shi na uzza manya-manyan itace aka samu na wato ainihin magariya guda uku sai aka ɗora wani ɗaki a kan kamar su wannan itacen su suke ɗauke da mai Daki. shi wannan ɗakin kuma shine gunki yake an fahimta ko to yana kewaye ne ba wanda ya san me ke ciki sai su da suke bauta a kayan su amma da ka da sauti yana fitowa an fahimta ko to su yadda asalin gunkin yake a ko mace ce gunkin da aka yi inda za a sa gunkin sai akwai wata mace bakar fata ba habashiya ita ce a wurin illa iya kan wata ta mutu a kawo wata to yayin da ya je ya karya wannan gwafar ta farko ya karya ta biyu kaga dole daki zai dan rikito da ya karya ta uku fa idza huwa bi habashiyatin kawai sai ya kawo wata mace bakar fata yar habasha na fi shi sha'arha wato duk ta abin ta kwantar da gashin kanta wato bata daure shi ba ko kitsa shi kuma ta hargitsa shi haka da ka san dole abin akwai dan wani barazana daban to idan aka yi tsafta kuma ba za a ba za a da tsoro ba amma aka yi kazanta aka hargitsa gashi aka yi wani ko ya na fita <laughs> to ya wani bori bori da wani shigenci haka to ya fi da tsoro haka duk sai a ba a rikice sai a yi Wa wadi'atan yadaha ala atiqiha ta dora hannunta akan wayarta ga gashin kanta ya zazzabo har kan fuskarta tadribu bi anyabiha ta cije baki tana hada hakora irin shine tadribu bi anyabi wa khalfaha sadinuha bayan ta kuma ga mai gadin ta yana tsaye mai gadin mun yake fa qala khalid sai khalid ibn al-walid yace ya azzu kufranak la subhanak inni ra'aytu allaha qad ahanak yace yake azzu wato uzza kenan kufranaki kafirce miki nake la subhanaki ni kan bazan ce subhanaki ba inni ra'aytu Allah kad ahanak hakika ubangiji ya kaskantar da ke ya wulakantar da ke tunda ya haramta bautar gumaka kuma ya nuna kasawar gunki da rashin ikon sakan ko da haka ya kashe wannan mata riwaya ta tabbata cewa ya kashe wannan mata kuma daraba hafa falakar asa isa ta gobi ya cire kanta ko kowa ya huta fa idza hiya hamama nan take sai kawai wuta ta cinye ta ta zama toka sun makasala sadin ya kuma kashe mai gadi kuma mai amfani sa mai gadin gunki ko mai to ita ce gunkin uzza ina ba da an fahimta ita wannan matar ita ce uzza din kuma ita ake bauta ta ba ana ɗaukar ta a matsayin ko ta waliyya ce ita ma ko ta mai karama ce ko ta mai kaza ce haka ake ɗaukar inda da sai dan ke kawata wa mutane a cikin zukatansu to amma duk abin da zai baka mamaki shine sai a je a nemi biyan bukata a wurin abin da yake da mai gadi dan me aka aje masa mai gadi dan kar mutane su yi masa mai ta'addanci to ai in yana da mulki da kudura da irada sai a kyale shi kan Allah kuma yana bukatan wanda zai tsare shi ne kai da ka je wurinsa ka fi shi iko sama da shi da aka je wurinsa musamman idan ya zanto yana cikin kabari abin ne musamman in ya zanto an yi mutum mutumin sa ko hotonsa za ka yanke hoton za ka yaga shi ba zai iya maka komai ba har ka kona ba zai maka komai ba idan kuma yana cikin kabari abin da za ka rushe kabarin ko ka kura wuta kai ba zai iya maka komai ba amma duk da haka mutane sun zuciya su ta alaka da wannan kamar zai musu wani abu kaga ayo kabarurukan waliyai don aka haka ake musu a zo a yi gini kaga manzan Allah ya hana yin gini imamul qurtubi sai duk wanda ya gini sama da tsani daya ya saba manzan Allah kuma ya zama wajibi a rushe shi a rushe wannan ginin ba ya akwai masu mulki rushe shi ake Allah ko wata rana in gwamnan Kano ya samu karfin hali kawai sai ka rushe wannan kan da suke kan kabarinsa dan sabo ne ko in sarki ya ga dama kawai sai ya dogara sai ce da aje a rushe dan Allah in sarki rushe akwai abin da ba an fata ba za a yi mu ne mun rushe za a yi tashin hankali da yanke yanke da waye da sauransu amma idan sarki zai rushe aiki kenan sai mu masa mubaya din mutum dan ba su da amfani saba Allah ne saba manzon Allah ne shirka ce lafiya wadan suka ce lafazin al'uzza ta'anis ne na al'aziz da yake su suna yi wa goma kansu suna yan mata al'aziz al'uzza sai zanto mu'annas ne na cikin to amma al'uzza cewa wannan matar ce al'uzza ya fitowa fili ko tun daga ruwaya ta tabbatar na gaba na'am ina jin ka eh ina kisa da zarbi zero to amma ba zan iya tunawa ba yanzu amma na ina ɗari bisa ɗari hadisi ne ingantacce ko shakka ban yi game da wannan sanamu hubal daga nan sai gunkin hubal waɗancan guda uku don hada su aya a far'aitum lata wal uzza wa manata thalithatul ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al unsa tilka idan qismatun riza Allah ta afara'aytum lata wal uzza ku ba labarin gunkin lata da gunkin uzza wa manata salisatul ukhra da gunkin manata ta ukun. ku ba labarin suna da tasiri na kashewa ko rayawa ko talartarwa ko arzikawa an gane ku sanamu hubal daga nan sai gunkin hubal wa kanat li quraish yazo yanzu mun samu gumaka nawa ne wa cikin larabawa nawa dai daga inda muka fara zuwa yanzu a ba takwas ba ga wad ga yabus ga ya'u ga nasara ga suwa ba guda biyar ba kenan yanzu kuma ga guda uku takwas lati da wazza da manan takwas kenan yanzu kuma za mu shiga nawa na tara mu hubal gunkin hubal wa kanat li quraish asnamun fi jawfil ka'bati wa hawlaha quraishawa suna da gumaka da yawa a cikin dakin ka'aba da ma gefen dakin ka'aba wa azamuha mafi girman waɗannan gumaka hubal shine gunkin hubal wa kana min aqiqin ahmar ala suratul insan an yi shi ne da wani farin itace ko katako ko karfe ala suratul insan bisa ga siffar dan adam aka yi shi wa kanu idza sun kasance in sun yi husuma da juna ko rigima wa aradu safaran ko suka yi nufin au aradu safaran ko suka yi nufin tafiya atauhu sai su zo inda wannan gunki yake fastaqsamu bil qidahi sai su nemi raba gardama ko neman sa'a da masu ko kibau inda hu a inda gunki yake ma'ana kusa da shi an ajiye wani kwari a ciki da kibiyoyi idan mutum yana aka yi rigima ana sa a gane mai gaskiya ko ko mutum yana son ya yi tafiya ko mutum yana son ya yi aure ko ya shiga wata harka ta kasuwanci yana so ya ga can akwai sa'a ko babu sai ya zo sai shi wanda ke tsare da gunkin sai ya karkada ya karkada wannan kibau din dama guda uku ce ɗaya daga ciki an rubuta amara ne rabbi ɗaya daga ciki an rubuta na hani rabbi ta ukun an ta ba ku sai a ce ka zaɓa ka zaro idan ka zaɓa ɗaya ka zaro an rubuta amara ne rabbi to akwai sa'a sai tafiya ko sai aure ko sai kasuwanci idan ka ɗauko da an ce na hani rabbi to babu sa'a ba za ka rike idan ka ɗauko da kuma take babu komai to sai ka sake koma har sai ka ɗauko mai rubutu a ciki shine abinda qur'ani ke kira al-istiqsamu bil azlam wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisk wato kafirci ne shi al istiqsam bil azlam wato kamar duba ne nau'i da na duba an gane ko waccan wata duba ce ta wani nau'i daban to kuma wadansu za su zo yanzu suna yin wata duba ta zane akan kasa duk shi ma nau'i ne na duba ko da da asma Allah husna aka yi ma duba da wadansu yan duba suke duk dai sunansa duba ko da Qur'ani aka yi maka shi ma sunansa duba an fahimta ko da ko wanda za su yi maka da Qur'ani a bude wani wuri a ce ka dora hannunka idan ya fada kan wata aya bai kama da rahama rahama to zaka tsaya ni kuma fada kan ko jahannama jahannama ko ta azaba azab <laughs> ba wannan ita ma duk duba ce bai halatta ba ko kuma masu yi da tarbiyu wanda zaka rike wajen alama shi kuma yana da yana Allahu Muhammadu Jibrilu shaytan Allahu Muhammadu <laughs> Jibrilu shaytan idan ya zo daidai inda ya rike ya ce Allahu za ka ci nasara cikin gaggawa idan an zo Muhammadu za ka ci nasara amma da yar wahala wahala kaɗan bai kawo idan ka zo Jibrilu a kowa za ka ci nasara amma sai ka ci uwar wahala amma in ka zo Shaidan to ai gaba ka duk da wannan haramun ne yin duba kowace iri ce haramun Allah ya yi allazina amunu innamal khamru wal su wal ansabu wal azlam al azlam shine wannan neman sa'a ta hanyar yin duba ta hanyar da ba istikhara ba rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun an gane ko wa huwa allazi kafihi abu sufyan shi wannan gunki na hubal shine wanda abu sufyan ya faɗa game da shi yawma uhud a ranar da aka yi yakin uhud yace uulu hubal uulu hubal wato lokacin da aka yi yaƙi din nan kura ta yi kura har mu munafukai suna yada cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bai da ku ah, Abu Sufyan ya faɗi bakakken maganganu ina wane ina wane ina wane yana ta ulu hubal ka ɗaukaka ya kai hubal mun samu nasara yau a wajen yaƙi sai manzo Allah ce ba za ku bashi ansa ka ce me za ku bashi ansa yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal wato ainihin Allah madaukaki shine a'la mafi girma shine wa ajal mafi bunƙasa wa kana lahum isa wa na'ila an gane ku kuma dai a wannan wurin ne shi Abu Sufyan ya dinga cewa la nal uzza wa la uzza lakum muna da uzza ku ba ku da uzza ya dai fada bakace maganganu wanda yanzu ba lokacin abin wa kana lahum isaf wa na'ila haka laraba suna da gunki isaf da na'ila wato goma sha ɗaya kenan ko dan hubal shine na tara ga kuma na goma mace ce cikin kabilar jurhum fa dakhala sai suka shiga dakin Ka'aba fa fajara biha fihi sai shi mutumin da ya fasikanci da ita fa masakhahum Allah fihi hajrayn wai sai Allah ya jirkita halittan sai mai da su duwatsu guda biyu fa akhrajuhuma sai laraba suka fito da wannan duwatsu fa wada'uhuma sai suka dora su a kofar Ka'aba liyatta iza bihim nas dan mutane su dauki izina da su falamma tala al-amad lokacin da zamani ya tsawaita wa ubidat al-asnam har aka zo ana bauta gumaka ubida su ma kuma sai aka ci gaba da bauta musu amma wannan ita kuma kissa ta irin tasu da larabawan jahiliya ba yadda zaka iya gaskata ta dan ba wani sanadi da yake tabbatar da an gane ku to kamar yadda yake cikin waɗansu littafan tafsiri waɗannan kuma ka guda biyu da isaf da na'ila isaf yana kan dutsen safa ne a lokacin jahiliya na'ila yana kan dutsen marwa lokacin da don mutum ya zo sa yi tsakanin safa da marwa in ya hau kan dutsen safa sai ya shafi wannan gunki na isaf ya shafa jikinsa in ya hau kan marwa sai ya shafi wannan gunki na na'ila kuma ya shafa jikinsa haka suka rinka yi to lokacin da musulunci ya zo aka rushe bautar gumaka amma ba a hana mutane yin sa'ayi tsakanin safa da marwa to sai waɗansu daga cikin musulmi suke kyamatar yin sa'ayi tsakanin safa da marwa dan tuna menene abin da ke wurin ada ina ba da mu sai suke kyashin yin sai suke kyamar yin haka zuciyarsu ta ki sakewa suna ganin kamar in sun yi sun yi laifi sai Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw itamara fala gunaha alayhi an yatawafa bihima dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin alamomin ibada na ubangiji faman hajja al baita wanda zai riki dakin ka'aba aw itamara ko kuma wato yayi umara fala gunaha alayhi an yatawafa bihima to babu lafi wato yayi dawafi ma'ana yayi sa'ayi tsakanin waɗannan wuraren sa sa'ayi tsakanin safa da marwa ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم wanda ya dade na alkhairi to kuma Allah madaukaki wato mai godewa ne ga ayyukan bayi sannan masani ne subhanahu wa daga nan sai zulkhalasa gunki na sha biyu kenan gunkin da ake kira zulkhalasa wa kana li khas'am wa bujaila gunki na kabilar bajila ko bujaila da kuma khas'am sanamun yuqal lahu zulkhalasa gunkin da ake kira zulkhalasa baina makkah wal madina a wani wuri yake tsakanin makka da madina فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله البجلي sai manzon Allah ya ce da Jarir bin Abdullah al-Bajali ala turihani min zul shin ba za ka hutar da mu da wannan gunki na zul khalasa ba fa sara ilaihi bi ahmus sai ya tafi je inda gunki yake a ƙauyen da ake kira ahmus fa qatalatu hamadan kabilar hamadan ko suka kawo suka nemi su yake shi fa zafira bihim sai ta nasara akan su wa hadama ya rushe wannan gunki wa kana li quda'ata ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم